Ni ba mu dama muka dawo domin ci gaba da karatun sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda muke karanta littafin a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah idan ba manta ba mun kai karshen tafiya da sigogin da ke cikin tafiya mu yi bayani a kansu mun zo kuma wajen salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da nau'ukan wa'annan sigogin nan ma mu yi bayani a kansu har mun kai karshe inda yake bayani game da wasu fa'idodi wa'inda ya ambata karshen salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda guda shi da ni mu ambaci na ɗaya mai bayani game da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam a duk lokacin da aka ambace shi to za ambaci sa wato yan uwansa danginsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تشي كما ibrahima على إبراهيم وآل إبراهيم هو على ali إبراهيم ya kawo dalilin wannan kuma ya kawo mm, uh, fa'idar da ke ciki haka inda ya bayani game da kama sallaita wannan kafin tashibihi din nan ya yi bayani yadda mun yi bayani a karatun da ya gabata sannan fa'ida ta gaba inda ke bayani game da uh, dukkan sigogin da muka karanta tun daga farko har zuwa karshe wa'in da muka karanto sigogin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin akwai ambato ali muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ko wace siga ba za ta wofinta ba da ali muhammad idan ka ce allahumma salli ala muhammadin sai an ce wa ali muhammadin ko wa ala ali muhammadin wannan shi ma ya mun bayani a kansa kuma mun faɗi fa'ida da ke ciki kuma mun faɗi dalilan da aka dogara akan cewa dole idan za yi salati kenan sai ka faɗi hakan sai ka ambaci ali a cikin salatinka kar ka yi salati babu ali a cikinsa wanda ya fi wato ne mafifici ga duka wanda zai yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambace wa alihi kamar da shi annabi ya koyar haka muka zo a sa ta uku wanda ke bayani kuma cewa dukkan sigogin da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa babu siga da ta ambaci sayyidina ba duka babu Allahumma salli ala sayyidina muhammadin ko allama salli ala sayyidil khalqi duka babu su mun kawo wannan fa'ida ita ke ta uku kuma ya faɗi dalilan da kuma maganganun malamai game da wannan matsala har ya ɗauko muna maganar alhafiz ibn hajar al askalani wanda shi ma an masa wannan tambayar ce wato tuna dai a sigogin da aka samo duka babu sayyidina muhammad abinda akwai kawai allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin to yanzu idan zamu yi salati ya halatta mu ma mu ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ko kuma bai halatta ba ko kuma idan ma har ya halatta to wane ne yafi mu ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko kuma mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama yadda shi manzo Allah ya koyar wane ne yafi daga cikin su Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya ba da amsa da nuna cewa lalle abin da ya kamata shine mutum ya ambaci kamar yadda manzo Allah ya ambata kar ya ƙara sayyidina dinnan kuma ya kawo hujjojinsa kusan guda biyu hujja ta farko da cewa haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar kuma haka shi manzo Allah yayi har yace kar ka ce muna kuma cewa wai tawadu'i yake ai inda tawadu'i yake to da an samo cewa cikin sahabbai wani yayi yake to kaga ba a samu ba hujja ta gaba shine rashin samun wannan lafzin ya zo daga bakin magabata sabon manzo Allah kwata-kwata ba a samu wannan ba har ya kawo sigogin da aka samo daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama iri yadda suke salati ya kawo su kamar yadda alqabi iyab ya kawo ciki a shifa kuma mun karanto innan sigogin ya kawo yake duka babu inda sahabi yace sayyidina wuri guda aka samu inda wani sahabi Jabir yake cewa sayyidina sai aka ce kuma wannan hadisin bai inganta ba wato wannan hadisin bai inganta ba wato ba Jabir ba hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu shi an samo shi ya ambaci sayyidina yana cewa Allahumma ja'al fadaila salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin to abdullahi dan mas'ud an samo shi da wannan amman dai sai hadisin ya zanta ifin hadisi wanda hadisi yana cikin sunan ibnu majah da isnadi da'ifi shi kuma hadisi da'ifi kaga babu babu ba a kafa hujja da shi to wannan shi yasa al-hafiz ibnu hajar al-asqalani yake cewa to gaskiya bai halatta ba kasancewar ba a samu annabi ya ce hakan ba idan ka ce annabi bai ce haka ba saboda tawabi to ai ba a samu su ko sahabbai sun ce hakan ba to tunda ko basu ce hakan ba to bai kamata ba har yake cewa wal khairu kulluhu fil ittiba dukka alkhairi ya tabbata ga biyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka tsaya inda ya tsayar da kai wannan shine abin da al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ambata cikin littafin sa kuma muhammad nasir albani haka ito muna wannan magana to karshen wannan bayanin nan ne muka tsaya a satin da ya gabata yau za mu tashi inda ta'aliqin da shi albani yayi karkashin wannan bayani shi ko albani take cewa qultu wa ma dhahaba ilayhi al-hafiz ibn hajar rahimahullahu min adabi mashru'iyyati taswidihi sallallahu alayhi wa sallama fi salati alayhi ittiba'an lil amri al-karim wa huwa alladhi alayhi al-anafiyya wa huwa alladhi yanbaghi at-tamassuku bihi li'annahu ad-dalil as-sadiq ala hubbihi sallallahu alayhi wa sallam albani yake cewa to wannan matsayar da shi alhafiz ibn hajar asqalani ya kai matsaya na cewa ba a shar'anta cewa sayyidina ba a wajen salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shar'anta ba sai ka faɗe shi kamar yadda shi manzo Allah ya faɗa kamar yadda su sahabbai suka faɗa don ya zama ittiba'an lil amri karim don biya ga umurni na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya bada umurni ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa muhammadin kama sallaita ala ibrahim har karshe kaga umurni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ce to kaga ka bi wannan umurnin da annabi yace ku ce ka faɗe kamar yadda annabi ya faɗa kamar da sabon manzo Allah suka faɗa yace shine addidi wa huwa alladhi alaihi al-hanafiyya kuma wannan ra'ayin shine ra'ayin masabar Abu Hanifa rahimahullah shi ma haka ne ra'ayin sa yake cewa lalle ba a ƙara wani sayyidi abin da za a cewa kawai kamar yadda annabi ya faɗa huwa alladhi yanbaghi tamassuku bihi albani ce kuma shi kamata dukkan musulmi ya rike hakan li'annahu dalilu sadiq domin kuma shine dalili mai na gaskiya alahu bihi sallallahu alaihi wa sallama wanda ke tabbatar da kai masoyi manzo Allah ne idan ya zama ka rike hakan kana yi kamar yadda manzo Allah ya koyar a dukkan ibada ka ba ma salati kai kadai ba ya nuna kai masoyi manzo Allah ne idan kuma ya zama annabi ya ce ayi kaza kai ko da ka zo sai ka dan kara ko ka zo ka dan rage ko ka zo ka dan kauce yayi gaba sai ka dan yamma ko kai kudu ko kai yamma arewa wannan ya nuna kenan kai ba masoyi manzo Allah ne ba amma idan ka tsaya inda annabi ya tsaya a cikin dukkan ibadarka a wajen sallarka a wajen wajen azuminka kai yadda manzo Allah yayi a wajen zikirinka kai yadda manzo Allah yayi a wajen salatinka kai yadda manzo Allah yayi to wannan ya nuna kenan kai masoyi manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ka sanya mu cikin masoyan manzo Allah domin Allah yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah gaya musu cewa idan ku masoyan Allah ne na gaskiya to ku bi ni ku bi waye ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan kuka bi Allah a kuka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kun tabbata masoyan Allah kun tabbata masoyan manzo Allah domin masoyin Allah shine masoyin manzo Allah kuma idan kuka yi haka kuka zama masoyan Allah masoyan manzon Allah saboda kun bi manzon Allah to yuhibbukumullahu sai Allah ya so ku dama ita ce babban manuha ga dukkan dan adam ya Allah ya so shi to idan ka Allah ka bi manzon Allah sai Allah ya so ka sai manzon Allah ya so daga nan kuma sai ka zama cikin masoyan Allah wa'anda za su shiga aljanna Allah ka kai mu to wannan shine abin da albani ambata a wannan guri zalika sai albani ci gaba da cewa saboda ma haka qala al-imam an-nawawi imam an-nawawi ya fada cikin ar-rawda littafin sa ar-rawda yake wa akmalu salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam imam an-nawawi wanda sharhin sahih al-bukhari wanda sharhin sayi muslim kuma yayi riyadu salihin yayi arba'un an-nawawi yana fada a littafin sawar littafin da kike ma ar-rawda yayi rubuce rubuce masu muhimmanci kuri daga gaske wanda duniyar musulunci ba ta wufinta daga wa'annan littafin nasa to ash-shaykh al-imam an-nawawi rahimahullah yana fada wa akmalu salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatin da fi zama kammalallen salati salatin da yake zama cikakken ka salati shine ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin da yafi kammalwa cikin salatocin da ake wa manzo Allah shine اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حق رشي وفق النوع الثالث المتقدم كما دي وانا النوع إن أكن دمك أنبتا شمبا إدمك منتبا فلم يذكر فيه الزيادة أشكين إمام النووي بأنبتي سيدنا با سيسيا تن عند النبي يسيا to wannan duk yana nuna mana lalle mu yi tsaya ga in koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafifici ya gare mu wallahu ta'ala alam sai fa'ida ta hudu inda yake cewa al fa'ida ar rabi'a wa alam anna an naw al awwal min siyaq as salati alaihi sallallahu alaihi wa sallama wa kadha an naw ar rabi' huwa ma allamahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu lamma sa'aluhu an kayfiyati salati alaihi salatu wa salam yace nau'i na hudu cikin nau'ukan salatocin da mun kayu a can baya idan ba ku manta ba nau'i na hudu wanda muka karanto a can baya da kuma nau'i na farko wanda muka karanto daga eh, a sifofin ko kuma mu ce sigogin da muka karanto a can baya wa'annan guda biyu na ɗaya da na hudu shine wanda manzo Allah ya koya masa habansa domin shi ne ya zo da sigar cewa sun wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kulu ku ce to kaga a wannan ya nuna kenan wannan nau'in kamar koyarwa ne kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya ma sabonsa. E, wannan nau'i na farko bari mu karanta muku nau'i na farko yana yiwa kun manta nau'in na farkon da yake ishara zuwa gare shi wanda yake cewa wannan nau'in na farko koyarwa ce kai tsaye wanda manzo Allah ya koya masa bansa a lokacin da suka yi masa tambaya wannan nau'i yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wannan shine nau'i na farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa masahabbansa kuma shine lokacin da suka yi masa tambaya sai nau'i na hudu da ishara a kansa shi kuma mai cewa Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid wannan nau'ukan guda biyu su ne malam ke ishara zuwa gare su a hali yanzu yana cewa su ne wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa a lokacin da suka tambaye shi duka wa'ancan sahabbai ne ne koya ma amma dai wannan kai tsaye lokacin da suka yi masa tambaya ne koya wa qad istadalla bi dhalika ala annaha afdalul kayfiyati fi salati alaihi sallallahu alaihi wato malamai da dama sun kafa hujja wa dilla bi zalika an kafa hujja akan haka cewa wannan salatin shine mafificin salati daga cikin sigogin ko kuma daga cikin salatocin da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewa su eh, tambayar manzo Allah an kai aka ce masa ya za mu yi ma salati manzo Allah sai ya zaba musu wa'annan nau'ukan guda biyu dinnan da muka karanta a hali yanzu sai malamai suka fi hujjar cewa to lalle su ne suka fi li'annahu la yaktaru lahum wa kadhalika li nafsihi illa al-ashraf wal afdal domin shi manzo Allah bai zaban kansa ko kuma bai zaban masahabansa sai abun da yafi wanda yake mafi bicin wannan shi yasa ya zaba musu nan saboda duk abin da kaga manzo Allah ya ce masa bai ne su yi ko shi yayi da kansa to shi mafi bicin bai daukar nakasa ya bar mafi bici wa min samma malike cewa daga nan mani sawwaban nabawi fi rawda annahu law ala fala yusalliyanna alayhi sallallahu alaihi wasallama afdala salati lam yaburra illa bi tilka al-kayfiyya imam an-nawawi yake cewa kiltafin sa ar-rawda yake cewa idan mutu ya rantsi yake wallahi sai nawa manzo Allah salatin da ya yafi kone salati yace to ba zai fita daga wannan rantsuwar ba sai idan ya dauko ɗannan kaifiyoyin guda biyu din ne ya karanta to su ne kawai za su tsallakar da shi daga wannan rantsuwa domin su ne mafificin kowane irin salati a duniya yace imamun nawawi yake hakan to kaga wani ya nuna kenan me ya nuna wa'annan guda biyu sun yi kuma dalilin sa na cewa eh shine din ai imamu subki yayi taujihi a wannan yace bi annahu man ata biha faqad salla ala nabi bi yaqin imamu subki yake dalilin da yasa imamu nawawi yake lalle idan kan rantsi kace sai kawa manzo Allah salatin da ya wuce kowane salati a duniya to nan salatocin guda biyu ina da muka karanta a hali yanzu su kadai ka yi wanda za ka kuɗuta daga wannan rantsuwar imamu su ke cewa dalili ko shine ai abin da ya sa imamu nawa ya bada wannan fatawar saboda kasancewar ai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan kan masa salati daga da wayannan guda biyu din to ka yi masa salati da yaqini kai masa salati da yaqini yanzu kana da yaqinin cewa eh lalle wannan salati ne na annabi saboda bi saboda tabbas annabi ya koya sabai wannan kuma shi manzo Allah ya zaba musu shi shi ko manzo Allah bai zaba masa ba sai wanda ya fi saboda ka kaga kana da yaqini kinan wa kullu man jaa bi lafzin ghayriha wanda kuma ya kawo ni lafzi wanda ba wai yan gaba fa huwa min itiyanihi bi salati al-matluba fi shakkin to kaga shi yana cikin shakka bai da zahir bai da yaqini saboda ba shi ne annabi ya koyar ba amma in ka zo da wanga da annabi ya koyar kai tsaye to kana da dahir cewa kawa manzo Allah salati kuma ka masa mafifici domin shi manzo Allah ya zaba bansa mafifici ne Imam Sufyan yace to wannan shine dalilin da yasa Imam Nawawi ya bada wannan fatawar fa huwa min itiyanihi bi salati al-matluba fi shakl li'annahum qalu kayfa nusalli alayka yace dalili ku shine kaga ai su sabai ce manzo Allah suka yi kayfa nusalli alayka ya zamu yi maka salati qala qulu yace ku ce sai karanci wayannan sigogin faja'ala salata alayhi minhum hiya qawluhum kaza sai sanya wannan salatin bai in dai salati ne za a yi to shi ne haka domin kira ya za mu yake ga yadda za ku yi to kenan in ba haka ba kenan ba salatin ba kenan to wannan shi nuna kenan dai wannan salati ne mafi bice don shi ne aka samu daga baki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya koya ma masoyansa sahabbansa wanda kuma su kuma sahabbai suka rike kuma suka koya mana baya gare su imamul al-Haythami ya ambace shi a cikin Durrul mabud na'am أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحية ما ليكي تقارن بيني وإن قد بيود مك أمبتا إيه سوني ما في فيتا أما دي مقصودي كصلاتي كمنذ الله صلى الله عليه وسلم yakan samu a dukkan wa'annan kaifiyoyin da hadisai suka zo da su ingantattu tunda kaga mun ambaci kaifiyoyi sama da shida to kaga idan haka din ne to dukkan cikin su in dai hadisi ya tabbata akan su annabi ya koyar akan hakan to idan ka yi to tabbas bukata ta biya kawa manzo Allah salati sunna annabi ne yayi amma wanda ba annabi ya koyar da shi ba to wannan shine ke cikin shakka baka da tabbaci amma wa'annan kana da tabbacin cewa lalle salati ne kawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ka ba mu ikon bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma shi kawo mu karshen fa'idarsa ta hudu sai fa'idarsa ta biyar yake cewa al-fa'ida al-khamisa wa'lam annahu la yushra'u ku sighati salatin wa'idatin min majmu'i hadhihi siyagh ke cewa ka sani fa har yanzu kuma don ka zama cikin taka tsantsan ba a shar'anta haɗa sigogin salati wannan da wannan ba ka haɗa su guri ɗaya. misali ka ɗauko ruwaya ta wancan siga ɗaya sai ka tabo sai ka sake ta kuma ka sake shi fadawa cikin wancan ka sake ka sake fadawa ka ɗobo wannan ka ɗobo wannan sai ka hada ka hidda naka daban simple ɗinka daban wanda bai da alaka ya sha bamban na wannan ya sha bamban na wancan kenan ka ɗobo na wannan ka ɗobo na wannan sai ka hada ka hidda naka daban to mala yace wannan ba a shar'anta yi hakan ba kuma ba a hakan mm abun da za a yi shine kawai ga yadda annabi ya koyar da wannan sai ka yi shi in shi za ka yi wannan shi kuma ga yadda manzo Allah ya koyar da shi in zaka shi ma sai ka yi shi wancan ma ga yadda annabi ya koyar da shi in zaka yi shi sai ka yi shi kenan ko wani in zaka yi shi ka tsaya ka yi shi yadda shi annabi ya koyar ya koyar da shi ba ka dogo nan ka dogo nan ka hada ba ka ce ai to tuna dai ma'ana ta fito daidai shi kenan ni ma bari in hiddanawa ba ka zaka fitar ba ka tsaya inda annabi ya tsaya sallallahu alaihi wasallam mala yace ba a haka wa kadalika yuqalu fi siyagi tashahudil mutaqaddima haka sigogin tafiya wa'anda suka gabata kun san su ma kansu mun karanta muku sigogin tafiya daban-daban wanda koya ma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma kansu yake ba a rawa misali ba ka dauko sigar tahiyar da annabi ya koya ma Abdullah ibn Mas'ud sai ka dauko ta Abdullah ibn Abbas sai ka diba ka hada ka dobo nan ka dobo nan ka dobo nan ka dobo nan sai ka hada ka kafi da naka ko ka dobo sigogi guda uku ko hudu ko fiye da hakan ma sai ka zo dukkan har hada ka sai ka hidda naka ciki to mala yake ba a haka ba a haka abu ne za ka yi in dai siga abdullahi dan mas'ud za ka yi sai ka san ita za ka yi in sigar abdullahi dan umar za ka yi sai ka san ita za ka yi in sigar da aka koya ma abdullahi ibn abbas za ka yi sai ka koya in ma abu musa al-ash'ari za ka yi in ma umar ibn khattab za ka yi sai ka san dai wanda za ka yi ina fata an gano nan don abin da ya kamata gare ka kamar yadda muka gabatar a can wannan lokacin da sigogin tafiya da sigogin salati ya kamata ka haddace alal guda uku zuwa sama idan ka yi wannan wani lokaci kuma sai ka canza idan ka yi wannan wani lokaci kuma sai ka canza maimakon a ce ka rike guda janjanjam in ka rike guda janjanjam kana yayi sallar ka bata da matsala ta yi amma dai ba za ka samu ladar da wanda ya dana wannan sunna yau gobe kuma ya sake dana wakil duna shi yana da sunnoni guda biyu kai kuma guda ce gare ka ka kusan bai da za a hada mai guda da biyu bai yi wa a wajen lada to saboda ka kaga da a ce za ka samu ainihin sigogin duka har da ce alhamdulillah tuna ga suna rubuce a littafai ka ɗauko sigogin tafiya ka hardace ka san su ka ɗauko sigogin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka haddace sai ka rinka yin wannan wani lokaci wani lokaci kuma ka yi wannan to wannan da ya fi kwarai da gaskiya Allah ka ba mu iko yin hakan idan kuma ya zama ka samu ɗaya daga cikin su kan rike to sallar ka ta yi amma dai kam ba za ka cimma wancan ba mala ya ci gaba da cewa bal zalika bid'atun fi dini yace a'a kama dobo wannan ka dobo wannan ka hada ka hiddata ka daban wannan bid'a ne kamar yanzu a ce ma alkur'ani gashi da surori sai ka ce bari in ɗogo sura kaza da sura kaza sai in haɗa ma in hidatawa sura ai iya iyakar barna ka gama barna ka ce bari in ɗogo suratul laili da suratul duha sai in haɗa nau ko in ɗogo suratul shamsi in haɗo da suratul eh, eh, da suratul iqra sai in haɗa in ka ɗauko wannan aya ka cakuɗa nan sai ka ɗauko wannan aya ka haɗa ka kama talfiti ai ko abin nan alramai ba za su ce lamunce ma wannan ba yanzu ka zo kana kawai kana ba da sallah sai ka ɗauko wannan sura sai da ka yi nisa cikinta ka samu aya ɗaya aya uku sai ka ɗauko waccan ka haɗa sai ka tsallaka kuma ka koma ma waccan ka haɗa ka ɗau kana tsallakawa ai ba za a kyale ka ka zalli liman ba to kaga haka haka ah, sigogi suke na salati yadda manzo Allah ya koyar da Qur'ani haka ya koyar da sunna ita ma sunna yin ta ake kamar yadda aka jiyo daga bakin manzo Allah kamar yadda shi ma Qur'ani ana yi ne ne kamar yadda aka jiyo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a hadawa ba ka hidda naka samfur ka ce kai ga aya ga aya ka kai ko ko a'a ga surar ka kai ka dauko wannan sura ka hada da wannan ko ko a'a aya ma guda ce ka dauko wannan aya tuna kaga ta kama da wata aya to sai ka tsaya nan sai ka dauko waccan sai ka kammala wannan ka cika wannan ayar da wannan waccan aya wannan duka a musulunci baya halatta idan ka yanka nan kuma ka yi barna a musulunci to haka ma da yake cewa to wannan shi ma haka ne idan ka ɗauko wannan siga ka haɗa da wancan siga ka hidda taka daban to yanzu bid'a ce kai ka ba mu wajen salati ne ko ko wajen eh, tafiya ce ma da duka wannan baya halatta sai fa'idar sa ta shida malam auke kami wannan fa'ida ta shida yake cewa wa innama sunna an yaqula hadha taratan وهذا ترتن آه بند السنة دي كويشين ولوكتي كفدي ونن ولوكتي كما كفدي ونن كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بات له في التكبير في الإيدين كما يدع شيخ ابن تيمية رحمه الله يا أمبتا شيخ الإسلام الفائدة السادسة فائدة تاشدة قال الألامة صديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار بالعلم المأثوري من الأدعية والأذكار واتن لتاس سدي سما نذل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار ونن آه صديق حسن خانا يا وتم غنى أكلتا في الناس بعد أن ساق أحاديثا كثيرا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها bayan ya kawo hadisai masu dama, masu nuna falalarwa manzo Allah salati sallallahu alaihi wa sallam da kuma da yawaita wannan salati ya ambata a shafi 161 yana cewa la shakka fi anna aktharal musulmina a salatan alaihi sallallahu alaihi wa sallam hum ahlul hadith sadiq hasan khana yake babu shakka lalle waɗanda suka fi kowa yawan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin musulmai to su ne mutanen da ke karatun hadisan manzo Allah malaman hadisi idan kana son ka nemi wanda ya fi kowa wa manzo Allah salati to ka nemi malaman hadisi warwata sunna al-mutahhara kuma masu ruwaito sunna mai tsalke su suka fi kowa yawan karanta ma manzo Allah salati yawan wa manzo Allah salati to wayannan su ne masu fa inna min wada'ifim yace dalili ko shine lalle daga cikin aikin su fi hadal ilmi sharif at-tasliyatu alayhi amama kulli hadisin shine daga cikin aikin su shine wa manzo Allah salati a farkon kowane hadisi idan za su karantawa zaka su ce qala rasulullahi sai ka sun ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallallahu alaihi wasallam haka zaka ji suna faɗa duk lokacin da suka kawo hadisi zaka ji sallallahu alaihi wasallam to wanda kuma aikin sa ne kullun karanta hadisin nan to kaga ba yadda za a kace masa shi kullum sai ya ce sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka zaka yi qala alaihi salatu wa salam sai kaji haka to kaga wannan ya nuna kenan sun yi kowa yawan wa manzo Allah salati ƙari da karo kuma su ne ke karanta sigogin da annabi ya koyar din bayan kasancewa cewa suna yawan yi kuma su ne ke yin yadda manzo Allah koyar domin su ne ke karatu hadisai su ko hadisai su su koyar mu muna yadda manzo Allah ya salati to kaga ah, malami yana son ya tabbata mana da lalle masoyan manzo Allah na hakika masu manzo Allah salati na hakika su ne malama hadisi Allah ka sanya mu a cikin su yace wala ya zalu lisanuhum rasaban bi zikrihi sallallahu alaihi wasallam harshen su baya gushewa kullun yana tsal yana danye a wajen ambatonsa sallallahu alaihi wasallam walaysa fi kitabin min kutubi sunna dawawin al hadith al الحديث anwa'iha min al jawami' wal masanid walmajami والمجامع والأجزاء وغيرها إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث yace babu wani littafi cikin littafan sunna ko ni cikin dawawin na alhadis akan kasancewar wa'annan littafan suna da nau'i kala-kala daban-daban masu ɗin yawa ne akwai jawami akwai almasani akwai alma'ajim akwai al'ajaza dukkaninsu babu wani hadisi ɗaya face sai wani littafi kadai daya face sai ka samu wa'annan littafan sun kunshi dubban hadisai ba daya ba dubban hadisai hatta inna aktsaruha hajman kitabul jami'i as-saghir lis har ma idan kana neman karamin littafin da ya kunshi hadisai masu dama shine al-jami'u as-saghir na Imam Suyuti kun sai na da al-jami'ul kabir yana da al-jami'u as-saghir to al-jami'u as-saghir wai shine karamin shine karamin har cikin wancan matsin ka hada wayannan littafan na hadisi shine karami to shi ma kansa zaka same shi dauke da hadisi fihi asharata alaf hadis akwai hadisi guda dubu goma a cikin sa ke zaka ce ka karance shi ka karance kawa alal akalla kenan a ce kawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama salati so nawa salati so dubu goma in ka karance shi shi kadai to ballenta ma a kowane hadisi ɗaya. kila mutum zai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati fi nawa yanzu ko wannan karatun da muke ku yadda ake ta karatu salati manzo Allah da mace manzo Allah zaka ce sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kenan wannan da yana tabbata mana lalle ne wayanda ke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati to su ne masu karatun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta na wa qis ala zalika sa'ira suhufin nabawiyya iya sakan sauran littafan na annabi sallallahu alaihi wasallam littafan sunna irin su sahih bukhari irin su sahih muslim irin su ibn majah irin su tirmidhi irin su an-nasa'i irin su ma'ajim din nan mu'jam wane ne wane ne duka da zaka dauko su da kuma su al-asar al-asar duka zaka dauko su da al-ajza in ka dauko ka diba ka ga hadisan da ke cikin su idan kana karatun su Za ka zama mai yawan muwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati amma akwai littafin da zaka karantawa haka kai karshe babu wani salati da zaka samu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka karantawa kawai ka kare amma babu wani inda zaka ji an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wannan kawai dai abu da za a ce ma abu kaza kaza abu kaza kaza abu kaza kaza ha kare babu inda ka ce ma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to kaga ba za ka yi masa salati ba sai dai in kai matsayin ga musulmi to wani lokaci can za ka yi amma dai wannan dole ne in dai har ka karanci wa'annan hadisan sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi rubuce sannan kuma already bakin mu ya riga ya saba da an ce manzo Allah sai ce sallallahu alaihi wasallam don shi manzo Allah yake babu marwacin da za a ambaci manzo Allah kusa gare shi kuma bai wa manzo Allah salati ba wannan shine marwacin koli to wanda aka ambaci manzo Allah gaban su kenan to ina ka wanda shi da kai ne ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wanda ke karatu hadisan manzo Allah kullu yana cikin ambaton manzo Allah wanda ke cikin ambaton manzo Allah kullu yana cikin wa manzo Allah salati wannan shine abunda wannan malami ya ambata wato sadiqa Hassan Khana har ya ci gaba da cewa fa hadhihi al-isaba wa'annan jama'a malama hadisi kenan annajiya so ake ce ma al-isaba annajiya jama'a wa'anda suka samu tsira a gaban Allah saboda yawan wa manzo Allah salati wal jama'a la hadithiyya kuma su ake ce ma jama'a masu karatun hadisi wa'annan mutane aulan nasi bi rasulillahi yawmul qiyama su ne zaka samu a ran tashin kiyama su ne mafifita gaban Allah a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su ne na hannun dama manzo Allah ran tashin kiyama wa'annan makaranta hadisan manzo Allah masu karanta hadisai suna yadawa suna wa manzo Allah salati musamman salatin da ya tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna karantawa suna karanta da sama Allah cikin karanta da sama Allah ga salati to idan ka je ran tashin kiyama zaka same su su ne na hannun dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa as'aduhum bi shafa'ati sallallahu alaihi wasallam su ne sun kafi arzikuwa samu arzikin ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wa'inda manzo Allah zai ceta a gaban Allah bi abi huwa wa ummi maliki kamar cewa bi abi huwa wa ummi ina bayar da babana da mahaifiyata duka fansa ga manzo Allah wala yusawihim fi hadhihi al-fadila adun minan nasi yake gaskiyar magana cikin mutane ba wanda zai cimma wa'annan bayan Allah masu karatu hadisan manzo Allah illa man ja'a bi afdala mimma ja'u bi sai wanda ya zo da abun da yafi abun da suka zo da shi ko kuma wanda ya zo da abun da suka zo da shi wa dunahu kharatul qatar wanda kuma ya kasa zuwa da abun da basu zo ba to akwai daji mai nisa tsakanin su da shi kenan bai iya musu فعليك يا باغي الخير مالك يا كاي مي نيما الخير وطالب النجاة مي نيما tsira بلا بير با da wahala an kona muhaddisan imaza maza fada cikin malaman hadisi je wajen karatun hadisi je gaban malamai a karanta ma hadisai je karanci hadisai ka zama cikin masu wa manzo Allah salati laila nahara aw mutasilan alal muhaddisina ko ka zama yaron malam hadisi in baka zama malami hadisi ba eh maza maza zama yaron malam hadisi wannan zai sa ka fada cikin masu tsira Allah ka tsira da mu wa illa in ba haka ba kai watsi da hadisan manzo Allah fala takun ba za ka iya zama cikin wa'anda ke zama yan gaba gaba gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu zamun ceto manzo Allah masu zamun tsira a ran tashin kiyama falaisa fi ma siwa zalika min a'idatin ta'udu ilayka idan har baka yi hakan ba to lalle ba za ka samu wata fa'ida da za ka samu ba ka da wata fa'ida da za ka samu ya Allah ka kare mu daga tabewa kenan wannan shine fa abinda a Sheikh Hassan Khana Sadiq Hassan Khana ya ambata a cikin wannan littafin nasa wanda Muhammad Nasiruddin Albani haka yake muna toltu sai Albani ya ta'aliki akan wannan magana yace to wannan magana da Sadiq Hassan Khana ya faɗa wa ana asalullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alani min ha'ula'il muhaddisina ni ka ina roko Allah sanya ni cikin wa'annan malama masu hadisi bawan Allah Muhammad Nasiruddin Albani shine malamin hadisin da wannan karnin namu ko kuma ce karnin mada a gabda wannan da ya wuce aka sakan ma har yanzu ma domin ya rasu 1999 rahimahullah a wannan lokacin dukkan malaman hadisin duniya sun ittifaki sun sallama masa sun mika masa duni malamin hadisin ya sallama ma Muhammad Nasiruddin Albani cewa malamin hadisin ya sallama masa to wannan ya nuna ne ya nuna a hakan kuma ga tawadu'in sidiki yake ya Allah ka sanya ni cikin su allazina hum aula an bi rasulillahi wanda ke zama su ne sun kafi kowa dacewa ga manzo Allah kenan su ne kusa ga manzo Allah fi da kowa wala la hadha al-kitabu min al ala zalika yana yiwa wannan littafi kuma sai zan shine da yana cikin dalilan da yasa wato yana cikin dalilan da ya sallalle ni malam ina cikin wa'anda ke son malaman hadisi domin gashi ya tsara littafi na sallah tun daga kabbara har sallamewa duka hadisai rahimahullah duka hadisai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk gabar da ya kawo maka yace kai kaza sai ya kama hadisin da yace ai haka duk abin da yace ma ka bari sai ya kama hadisin da yace a bari bai taba ce ma kai ba babu hadisi bai taba ce ma ka bari ba babu hadisi to ne ya nuna kina malami hadisi ne rahimahullah wa rahimallahu al-imam ahmad imam sunna alladhi anshada Allah ji kan imam ahmad kuma imam ali sunna wanda ke cewa imam ali sunna wanda ke shine jagora masabar watun masabar hanafiya masabar hambaliya imam ahmad mai masabar hambaliya yana cewa دين, دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرعي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الحدى والشمس بازغة لها أنوار يتشيل دين النبي محمد أخبار الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيني أخبار حديثي الدين النبي محمد سوني حديث kana son kai addini lafiyayye addini karɓaɓɓe a gaban Allah to dauko hadisi ka karanta duk abin da ka yi annabi yayi eh kai yi sai kai hakan ni'mal matiyatu lil fata asar ma dalla ga abun hawa ga matashi ma dalla ga abun hawa ga musulmi shine asar kenan ma dalla hadisai sun zama ma su ne abun hawanka kenan su ne abun yinka shine yake ya zama ma dalla a ce hadisai su ne za zaka yi aiki da su ma dalla da wannan yace la na anil hadisi wa ali karka kuskura ka yi rinka kwadai na barin hadisi kar ka rinka kyamar hadisi wa ali ko ka zan cikin masu kyamar malaman hadisi wa'anda ke da hadisi ko masu kira zuwa ga hadisi ka zan kana cikin masu kyaman su tir wallahi kakka fada cikin wannan hadari kar ka zan cikin masu kyamar hadisi ko kuma masu kyamar malaman hadisi kar ka fada cikin nan farra'yu laylu yace don tsaya ka jiya ra'ayi duhun dare ne a ce ra'ayin wani ra'ayin malam wani ra'ayin imamu wani ra'ayin imamu wani to wannan duhu ne duhu ne bai da tabbas lalabe ne cikin duhu wal hadisu naharu amma hadisi kan rana ce karara da ka hada hadisi kai aiki to kai ka dauki dahir kenan amma wanda ya dauki ra'ayin wani ra'ayin imamu wani ra'ayin Sheikh wani ra'ayin wani wani wannan ra'ayi duk lalabe cikin duhu ne yana yiwa a yi daidai yana yiwa kuma a saba ma annabi sallallahu alaihi sallama. to in kana son ka koma ma dahir kuma ma hadisi wannan wa dukkan magana maganar wayi ne maganar Imam Ali Sunna Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mai matsabar Hanbaliya wala rubbama jahila al-fata atar al-huda wa shamsu badighatun laha anwar yake ai da yawa zaka ga mutu ya rasa gane ina wai shiriya take da yawa akan samu mutu ya rasa ina fitina take sai ma da yake ai to wa shamsu badighatun rana ta riga ta fito da hadan waru tana da haske rana ta fito ta haskaka menene addini hadisi in kana son ka gane inda addini ka yi nufa kana son ka gane inda lafiya za ka bi addini ka yi addini ingantacce lafiyayyen addini to ɗauko hadisi wannan shine kake da dahir kake da tabbas baka da wani khaufi baka da wani shakka ya Allah ka ba mu iko rika sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yada sunnan manzo Allah da son sunnan manzo Allah da son masoyan sunnan manzo Allah wa kadhalika sanna lahum ad-du'a fi hadha at-tashahhud wa ghayrihi malam ya riga kare waannan fa'idodin guda shida kuma ya kare bayani game da abin da ya shafe salati to sai kuma addu'a wanda ita ma kanta addu'ar tana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi a lokacin da ya kare tafiya kamin ya sallami yana addu'o'i sallallahu alaihi wa sallama bayan ya kare wa'annan salatocin ya kare da tafiya awwalan ya zo ya kare wannan salati ko wace irin siga ya ɗauka ya yi to manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallama yakan yi addu'o'i masu matukar muhimmanci kuma ya koya ma al'umma su cewa su yi wa'annan addu'o'in kamin ya sallame suna da matukar muhimmanci faqala annabi yana cewa idza qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu at-tahiyyatu lillah yace idan ko dukkan ɗayanku idan ya zauna a raka'a ko ce raka'a guda biyu to yace at-tahiyatu lillahi har karshen tahiyya fa zakaraha ila akhiriha ya ambaci wannan tafiya har karshe summa qala sanne ce summa liyatakhayyar min ad-du'a'i ajabahu ilayhi bayan ya ƙara wannan tafiyar sai ya zo ya nemi addu'ar da tafi bashi shawa sai ya karanta ya samu addu'ar da tafi shawa ya fi so sai ya karanta akwai addu'o'i da dama da manzo Allah ya koyar akwai addu'o'i da dama da aka samu daga manzo Allah wasu aka samu daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zabi wanda hima sai kai ko kuma a'a kana da wata buƙatar da kai kake da wadda kuma ka kasa samo wata addu'a da ta yi daidai da ita to sai ka yi addu'ar taka ta ƙashin kanka domin addu'a ce yanzu buƙata ce zaka gabatar ga ka Allah sai ka gabatar da wannan buƙatar ga Allah sai ka roƙa Allah mai girma da ɗaukaka zai karɓa maka haka manzo Allah ya ce sai mutum ya zaɓi addu'ar da ta fi bashi shawa ya fi so sai ya je wannan addu'ar sallallahu alaihi wasallam bayan ya kare mi ya kare wannan salati ya kare tafiya ya kare salati sai ya addu'a sallallahu alaihi wasallam na'am sai malai ci gaba da cewa alqiyam ila ar-rak'ati ath-thalithati thumma ar-rabi'a yanzu duka muna magana ka kare tafiya ta farko kila yanzu raka'a mai eh, sallah mai raka'a uku ce ko mai raka'a hudu ce yanzu suna ka kare tafiya ta farko yanzu za ka tashi zuwa ga raka'a ta uku wannan raka'a ta uku kila yana yawa ita ce ta ƙarshe idan magariba ne misali yana yiwa kuma a ko ta wadda za ta biyo ba gare ta ita ce ta hudu kila idan isha ce ko kuma zahar ce ko da asar ce to mana ce to wannan tashin da za a tashi yanzu kuma ya ake yin sa sun makana sallallahu alaihi wasallama yanhabu ila rak'ati thalithati mukabbira annabi sallallahu alaihi wasallama yana tashi zuwa raka'a ta uku tare da kabbara ba wai sai ya tashi miƙe tsaye tsabba sannan ya kabbara kamar yadda suke karantarwa cewa idan ka kare wannan zaman to baka kabbara sai ka tashi ka miƙe daidai tsaye sannan ka ce Allahu akbar to ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba annabi a lokacin da ya kare wannan tafiyar a lokacin yake kabbara yake tashi lokaci guda da kabbara da tashi sallallahu alaihi wasallam wa amara bihi al-musii'u salata kuma wannan almusi'u salatahu annabi haka ya koya masa haka annabi ya koya masa cewa idan ka kare tafiya to zaka tashi raka'a ta uku to a wannan lokacin zaka yi kabbara ka tashi ko kuma zaka tashi tare da kabbara fi qawli thumma suna zalika fi kulli raka'atin wa sujda kai haka a kowace raka'a a kowace sujda kama ta kaddama wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama min al kabbara thumma qama wani lokaci kuma annabi ya kasance idan zai tashi daga zaman na tafiya to zai yi kabbara bayan ya kabbara sun makama sai ya tashi to kaji wannan su ne surori guda biyu wannan ne muku bayani cewa ko dai ya zama kana zaunin ka kammala tafiyarka ka kammala salatinka in ma akwai addu'a ciki kayi addu'arka to yanzu kuma sai kai kabbara nan zaune ka ce Allahu akbar sannan sai ka miƙe ko kuma kana kammala wannan kawai sai ka daha ƙasa ka ce Allahu akbar kana tahiyya kana kabbara haka kammala kabbara ka kana cikin tahiyya yi sama to haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam ko kai wannan ko kai wancan amma cewa sai ka miƙe tsaye tsaf sannan kai kabbara wannan bai tabbata ba wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hadha takbiri ahyan wani lokaci ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ƙara wannan tafiyar yana zaune kamiya miƙe tsaye to sai ya yi kabbara kamar yadda muka yi wannan wacan sura ta farko kenan sai ya yi kabbara kuma idan ya yi kabbara zai daga hannuwansa kamar yadda kasa wanda ya kabbara harrama yana zaune sai ce Allahu akbar ya daga hannuwansa daidai kunnuwansa to daga nan kuma sai ya mai da hannuwa ya dawo kasa sai ya tashi sallallahu alaihi yana haka wa kana yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbir ahyanan in eh, wannan hadisin kuma cewa yana daga hannuwansa a wani lokaci yana cikin sahih bukhari sai bukhari ya kawo na hadisin sunan abi daud ya kawo hadisi saboda ka hadisi ne tabbatacce cewa manzo Allah yana wannan kabbar wani lokaci kuma yana daga hannuwansa wa kana idza arada al-qiyama ila rak'ati ar-rabi'a qala Allahu akbar idan yana nuni ya tashi kuma zuwa ga raka'a ta hudu kila ya kare wannan ta uku yanzu zai je zuwa ta hudu nan ma zai ce Allahu akbar da ya kare sajida zai tashi to zai taso da Allahu akbar wa amara bihi al-musi'a salatu kuma haka ya umurce al-musii'u salatahu kama kaddama kama yadda ya gabata bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka yake gudanar da wannan sallar tasa a waje wannan rukunin kaga bayan ya kare wannan tafiyar ya kare wannan salatin ya kare wannan addu'ar to yanzu idan zai tashi zai tashi da kabbara ne ko kuma sai ya yi kabbara ma sannan ya tashi sannan kuma idan zai tashi ta hudu din ma bayan ya kare ta ukun ya dawo ya yi aza goshinsa ƙasa ya yi sajada ya kammala sajada yanzu zai tashi zuwa ga raka'a ta hudu nan ma da kabara zai tasowa ba sai ya tashi miƙe ya kai tsaye ba sannan zai kabara a'a tun nan lokacin da yake tasowa yake tasowa da kabara malik gaba da cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hadha takbir ahyanan annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannayensa tare da wannan kabbara wani lokaci kamar da muka gabatar wannan kabbara ma kenan da yake tasowa zuwa ta hudu wani lokaci yana daga hannayensa domin kun ga yana aiki bisatul istiraha wanda muka gabatar a can domin idan ya taso kaga yana dan zama ya dan zama jilsatul istiraha to zai tashi yanzu sai daga hannuwa tare da wannan kabbara sannan sai mike zai sallallahu alaihi wasallama yana haka a wani lokaci summa kana yastawi qa'idan على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتدلا على الأرض sannan annabi ya kasance yana daidaituwa a zaune akan ƙafarsa ta hagu yana daidaituwa har lokacin da kowace gaba za ta koma a inda take sannan ya tashi yana dogara akan ƙasa yana dafar ƙasa ya tashi zuwa sama kenan anan yana nuni zai jinta sul isra bayan kammala sajadarsa to idan ya taso ba daga nan wajen tasowa zai miƙewa ba a'a zai zauna tuna a ta hudu ce in ya zauna kaga yanzu sai ko shi gaba ta koma ne take domin ita jilsa ce khafifa zama ne sassauka ba mai tsawo ne ba lokacin da ya zauna da ya natsu dukkan gaba ta koma inda take ya natsu to sai ya sake dafa kasa kuma sai ya tashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi a a wajen wannan rukun ko kuma haka yake yi a wajen wannan sallar kuma hadisi yana cikin sahih bukhari kamar yadda yana cikin sunan abi dauda wato hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wada yake yi yana dogara yana dahi hannayensa bayan ya kare gilsatul isra sani ya tashi sallallahu alaihi wa Sallam. mali ci gaba cewa wa kana ya'jinu ya tamidu ala yadayhi idza qama yana ijinu menene ijinu shine ya tamidu ala yadayhi yana dahe kasa kafa hannayensa idan qama idan idan zai tashi yana ejin kenan yana dahe kasa a lokacin da yake tashi shine ejin sallallahu alaihi wasallama haka yake sallarsa wannan shine da manzo Allah yake a wannan rukun kenan bayan ya kare raka'a ta uku zai tashi zuwa ga raka'a ta hudu kaga zai tsayin wannan jilsasu isra'a kamar yadda muka faɗa can lokacin da muka ce bayan ya kare raka'a ta farko zai ji raka'a ta biyu zai gilsatul islam to nan ma ya kare raka'a ta uku zai je zuwa raka'a ta hudu nan ma zai gilsatul isra bayan ya kare wannan gilsatul isra ya dan zauna jikinsa ya koma daidai ya samu natsuwa kuma to daga nan kuma sai ya dafa kasa kuma sai ya tashi sallallahu alaihi wasallam haka yake wa kana yaqra'u annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa fi kulli min ar-rak'atayn a kowane daga cikin wannan rakoyin guda biyu na karshe wai ne rakoyi guda biyu na karshe na azahar misali ko na eh, isha ko na la'asar kaga su ne da kawai guda biyu kake wayna salloli namu guda hudu su ne ar kenan idan salloli sallah ce ruba'iyya yakan karanta ya bayan ya karanci Fatiha yakan karanta wato eh, eh, kowace raka daga cikin wayna rakoyin guda biyu dinnan yakan karanta musu al-Fatiha yana karanta musu Fatiha sallallahu alaihi wasallam wannan shine shine an kafi yawan samuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan yayi raka'a ta biyu yayi tafiya ya tashi raka'a ta uku zai karanci Fatiha ne kadai sawa'un magriba ce ko mai hudu ce zai karanci Fatiha daya idan kuma ruba'iyya ce ya taso zuwa ga ta yayi ta uku ya karanta mata Fatiha to ta hudun ma zai karanta mata fatiha ita kanta ke kanta kenan raka'a ta uku da ta hudu duka fatiha kawai manzo Allah ke karantawa shi fi yawa wa amara bi zalikal musibi salata haka ya umurci musibi salata wa kana rubbama adafa ilayhi ma fi salati adh-dhuhri bi ayatin da yawa wani lokaci kuma yakan iya karawa irin sallar azhar yakan kara wasu ayoyi a ciki sallallahu alaihi wasallam kenan bayan ya karanci fatiha wani lokaci kuma yakan dan aza sura ya karanci wasu ayoyi bid'a ayat ayoyin da ba su kai goma ba kama sabaka bayani kamar da bayani sai gabata fil qira'a wajen qira'a fi salati zuhuri yakan yi haka lokaci ya dan aza wasu eh, wasu ayoyi bayan fatiha wani lokaci amma mafi yawa baya azawa mafi yawa fatiha kawai yake yi a wani lokaci yakan aza wannan da ya nuna mana kenan ya halatta kar ya zama kaga wani yayi kace yayi laifi kila kace sai yayi ba diya tun ya kari a annabi wani lokaci yana karawa sallallahu alaihi wa alihi wasallama karka kaga kuma wani shi ko bai yi ba daga ce shi ko ya saba ma sunna bai yi ba a'a wani lokaci yana ana yi wani lokaci kuma ba a yi wanda ya fi yawa shine ba a yi shine ya fi yawa to amma dai wannan da an kai wanda bai da yawan shi ko ya nuna halaccin yi haka ne ya nuna halaccin yi haka saboda ya nuna kenan wani lokaci za yi kuma malamai suna cewa idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya yawan yi wani lokaci kuma yana wani abu to abin da ya kamata kai ma kaza haka mafi yawa kai hakan wani lokaci sai kai wancan wato ana dai son ya zama kana biyar manzo Allah so da kafa tuna an ce wani lokaci manzo Allah ga wanda yawan yi to sai zan kai ma wanda ka yawan yi shine wannan da manzo Allah yawan yi aka ce wani lokaci kuma yana wannan to kai ma wani lokaci kuma sai kai wannan abun amma kuma kaɗan kamar da shi annabi shi kaɗan kamar yanzu wannan wajen azama sura aza sura bayan fatiya a rako'in ƙarshe guda biyu na ƙarshe ta uku da ta hudu to kaga mafi yawa bai aza sura kai ma sallaka sai ta zama haka mafi yawa baka aza sura sai can ƙarshe wani lokaci can daban ta wani lokaci kuma sai ka aza to haka manzo Allah yake yi idan kai ka ya zama kenan ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sau da kafa ya Allah ka ba mu ikon biya manzo Allah sau da kafa malai sai ke cewa to sai alqurutu fi salawatil khamsi lin nabila alkuloti wanda ake a cikin salloli guda biyar a zahar la'asar magriba isha har zuwa asuba yana salloli guda biyar alkanutin da ake a cikin su linnazila saboda wani abu da ya faru idan wani abu ya faru ana alkanuti sannan kuma akwai alkanuti kala biyu kamar yadda malamai suka ambata wannan alkanuti na annazila da kuma alkanutin da babu wani nazila kuma a yi shi za mu ji waton yadda ake ko kuma dalilin ko ne wannan da na farko wanda muka yi a kan sai yanzu na annazila shi tabbas annabi ya yi shi kuma ya ci gaba da sa bai bari ba amma wancan wanda ake babu wata nazila kai tsaye annabi yana yin sa to ya daina yin sa sallallahu alaihi wa sallama haka kuma akwai wanda ake yi na witiri shi ma za mu karance shi shi ma nan za mu je da manzo Allah yake yin sa na farko da wannan alqunuti wanda ake fi salawatul khams lin nazila wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'u ala ahli annabi ya kasance idan zai wa wani bakar addu'a aw yad'u li adin ko zai wa wani kyakkyawar addu'a kannata fi rak'atil akhira zai alqanuti a raka'a karshe ita ma da ruku'i bayan ya kammala ruku'i ya taso idza qala in yace sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamdu idan ya faɗi wannan kamin ya kai ga zai je sajada to sai ya tsaya sai ya yi kyakkyawar addu'a ga wanda ya cancanta a wa kyakkyawar addu'a ko ya yi bakar addu'a ga wani wanda ya cancanta masa bakar addu'a haka annabi yake a can da wa kana jaru bi du'a'i kuma ya kasance yana bayyana wannan addu'ar tasa wa rufa yadayhi kuma yana ɗaga hannayensa wa aminu man khalfahu wa inda ke ba kuma suna cewa amin yana Allah ji wa wani albarka Allah ya taimake shi ya taimaki addini Allah ya taimaki addinin musulunci ya wa musulunci kaza mutane na cewa amin amin amin wani ko yana cewa Allah tsine ma wani wa yala an ci wani yawa yawa musulunci tsiya yawa musulunci kaza suna cewa amin amin na bana cewa amin annabi yana haka sallallahu alaihi wasallam a can farko wa kana yaqnutu fi salawatil khams kulliya kuma wannan alqanutin yana yi ne a cikin salloli gaba daya lakinnahu sai dai ya kasance kana la yaqnutu fiha illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumi bai irin wannan sai idan zai wa mutane kyakkyawar addu'a ko zai wa wasu bakar addu'a fa rubbama qala da yawa cikin wannan addu'a zaka ji na cewa Allahumma anjil walid ibn al-walidi wa salamata ibn hisham wa ayyash na abi rabi'ata Allahumma shudud wada'ataka ala mudarrin waj'alha sinina ka yusuf Allahumma al-lihyan ورعلا وذكوان وأسيا أسس wa ورسوله annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa an ji yayi alqanuti ga wa'annan mutane akwai alwalid ibn alwalid akwai salama ibn hisham akwai ayyash ibn abi rabi'a ya musu kyakkyawar addu'a saboda suna ga hannu arna arna na cuta musu yana musu addu'a Allah tsallakar da su daga arna Allah yi musu kyakkyawar mafita to kaga ya musu kyakkyawar addu'a cikin alƙanuti ana kuma sallolin guda biyu na kamsu salawati ke wannan alƙanutin da an kai raka'a ta karshe an yi ruku'inta an taso an ce sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamdu to kami a je wajen sujada sai annabi ya tsaya nan ya ta wannan addu'o'in akan na mutane Allah sallakar da su daga nan kuma sai ya kara ya ce Allahumma shdudu wa ta'ataka ala mudar ya Allah kabilar mudar sun cuta wa Allah sun cuta ma addini Allah sun cuta ma musulunci ya Allah ka kama su waje alhasini na kasini Yusuf ya Allah ka kawo musu yunwa irin yunwar da aka yi zamani annabi yusuf allahumma al'an lihiyan allah kabilar lihyan wa ri'ila da kabilar ri'ila wa zakwan da su zakwana wa usayya da usayya dukkan su asasin laha wa rasula sun saba mu allah sun saba manzo allah ya allah ka kama mu su wayannan duka annabi ya musu alkarunki cikin sallarsa kuma dalili musu wannan bakar addu'a annabi yana da makaranta alqur'ani wanda yake ce ma alqurra mahadatan qur'ani ne masana alqur'ani ne ya tura su a wajen yaƙi kusan mutum saba'in suka je wa'annan ƙabilun suka kama su suka kashe su suka kaɗa su cikin wata rijiya bir ma'una to wannan shi yasa annabi yake musu wannan bakar addu'a amma ita ma wasu malamai sun ce ya daina da yake ce albani bai yadda da wannan ba ya daina da cewa in dai wani nazila ta sauka to za a yi alƙanuti har yanzu har gobe wancan da aka ce an daina eh yayi ko eh, kadira ya ya daina eh ai ko kai kai addu'a ai zaka bari baka rike addu'a jinjinjin zaka yi ba dai kai ba to sai ka bari kuma to amma cewa ba a wannan addu'ar a hali yanzu to nan ba ba daidai ne ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan wa'ancan to har yanzu aka samu wasu maciya amana musulunci suka ci amana addinin musulunci za a musu aka samu wasu wa'anda suka taimaka ma addini Allah suka wa addini Allah aikin alkhairi ko suka fada cikin wani wurin da ake bukata Allah tsallako da su za a musu addu'a Allah tsallako da su za a musu addu'a Allah taimake su za a musu addu'a cikin alkanuti sallallahu alaihi wasallam yayi wannan wannan shine abin da malamai suka fada da to sai mala yake cewa summa kana yaqulu idza faraga min alqunuti to bayan ya kammala wannan alkanuti wa wanda ya yi abin kware kyakkyawa addu'a wanda ya yi mugun aiki shi kuma an masa irin addu'a da ta dace da shi to sai mazu Allah ce Allahu akbar sai ka bura kai tsaye fa yasjud sai je sajada kenan kuma daga nan sai zuwa kuma sajada zuwa tayya a kammala sallah to wannan shine dai karshe wannan bayani game da wannan alkanuti ku biyo wani sati da yarda Allah za mu wuce zuwa ga alkanutin da ake cikin wisiri shi ma za mu yi bayani a kansa kamar da Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo abubuwan da makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi ya himma wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik